Allah ya masa. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير sai dai waɗanda suka yi haƙuri kan abubuwa marasa daɗi da biyayya da barin sabo suka aikata ayyuka na gari to su waɗannan suna da wani hukunci na daban ta yadda ba sa ɗebe ƙauna ba sa butulce wa ni'imar Allah ba sa ɗaga kai ga mutane waɗannan masu irin waɗannan siffofin ubangijinsu ya tanadar musu gafarar zunubansu kuma suna da babban sakamako